yau litinin sha uku ga watan safar ijar mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da takwas daidai da sha hudu ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha shida a ci gaba da karatun littafin a ƙa'idin shi'a الاثني عشرية سؤال وجواب واللفن عبد الرحمن بن سعد بن علي الشفري Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan uwa ba su manta ba muna ƙarƙashin tambaya ta sha ɗaya inda mala yake magana yana tambaya da cewa a kawo mai bayani dalla-dalla dangane da aƙidan da 'yan shi'a suke da ita na cewa alkur'ani an canza shi alkur'anin da ke hannunmu ba shi ne asalin alkur'ani lafiyayyen da allah maɗaukin sarki ya saukar ma'annabu ba sannan ita wannan aƙida shin manya-manyan 'yan shi'a suna da ita sun ƙudurce ta sun yadda da ita shin ruwayoyin da suka zo da wannan aƙida na cewa an canza alkur'ani shi riwaya ce wacce take mutawatira ko koyaya to shine malam ya ƙoƙarin kawo mana daga asalin mabubbugan aƙidin shi'a na asali da suke tabbatar da wannan aƙida na cewa lallai Alƙur'anin da ke hannun musulmi a yau to su ba su gamsu sun amince da wannan alkur'anin ba a nan ne muka yi ƙoƙarin faɗakar da al'umma da cewa shi'a daga cikin aƙidansu akwai ƙarya da sunan taƙiyya idan suka ga kai ɗinnan baka fahimci addini ba ko baka fahimci wannan addini nasu na shi'a ba za su iya yaudaranka da yi ma ƙaryan cewa a ai su sun yadda da alkur'ani da ba su yadda da alkur'ani ba sa zo su riga karanta shi har su riga haddatar da 'ya'yansu suna wa'azi da shi sai mu ba su ansa da cewa au ai wannan ɗaya daga cikin hanyoyin yaudaranku ne hanyoyin da kuke bi kuna ɓoye gaskiya hanyoyin da kuke bi saboda farautan al'umma domin shi'a ba su yadda da kai ba ba su son ka suna ma neman rayuwanka ne to amma za su iya gayyatanka cikin jama'ansu da sunan ka zo wa'azin haɗin kai su taro 'ya'yansu da matansu da dukkanin magoya bayansu a matsayinka na cikakken maƙiyinsu su ba ka dama ka miƙe kai jawabi a cikinsu wanda kana tashi ka tafi kuma za su bi su warware abin da ka faɗi duka amma kaga sun kira ka kamar sun yadda da kai kamar sun amince da kai tsaban aƙidar lankwama kenan suna yi a garin nan da suna osbo ulwahada wai makon haɗin kai duk wannan ƙoƙari ake shi abu zai taɓa binka har abada ba amma wai kai ai in za ka zo ƙila ka zo da wawa ɗaya ko biyu ko uku to anan sai ƙoƙarin jinye su ko ta hanyar kyauta ko ta hanyar tsafi da suke yi da sauran hanyoyi in ma ka zo da kowa ba kai kaɗai ka zo to wannan zai sassauta irin wa'azozin da kake masu zafi a kan miyagun aƙidin da su suke da shi domin su ƙara samun sassauci wajen iya yada wannan muguwar aƙidar tasu a cikin al'umman musulmi makirce-makirce ne iri-iri shi sa matsayinka kai wanda ba malami ba kai mai saurare ne kadai to kada ɗan shi a yaudare ka da duk wani rantsuwa da duk wani ƙarya da zai ma cewa wai su sun yadda da alkur'ani yan shi'a ba su yadda da alkur'ani ba kuma ma ba su taɓa shiryawa na cewa za su yadda da shi ba yan shi'a suna musun alkur'ani ne baki ɗayan shi to amma da farko sun fara zuwa da waɗannan aƙidu ne kaɗan-kaɗan cewa an canza an ƙara an birkiɗa an musanya an zuba shirme an kwashe kaza an ciccire waye-waye a hankali a hankali har sai da mutanensu wannan ya kama cikin zuciyarsu da kyau tukuna to sannan aka zo da madarar aƙidar cewa alkur'anin ma gaba ɗaya wannan da ke hannunmu ba ma shi ba ne da aka tambaye su ina asalin alkur'anin yake sai suka ce yana can hannun mahadi mahadi ya tafi da shi ya shige sardab da shi ƙarshen duniya to zai zo da alkur'anin to sai muke cewa au to dama gwamnatin da ake cewa an kafa a iran dama da menene take hukunci da wannan ne malaman musulunci na duk duniya suka hana cewa gwamnatin musulunci ta iran sai da ce gwamnatin shi'anci ta iran domin gwamnatin musulunci gwamnati ce wacce take shari'a da alkitabu wa sunna to alkur'anin da kuma na musulmi suke bauta ma Allah da shi shi'a ba su yi da wannan alkur'anin ba to da me kenan suke hukunci da me kenan suke gwamnati da me kenan suke bautan Allah kenan daga tafiyan mahadi da wannan alkur'anin zuwa yau al'umman musulmi da me suka bauta ma Allah kun gano wannan da kyau ku dama Allah madaukin sarki ya saukar da alkur'ani na gida ɗaya ne dama ƙur'ani an saukar da shi na kabilanci ne alƙur'ani allah ya aiko annabi da shi ne zama kafatan linnasu bashiran wa nadira ko na wani mutum guda ɗaya wanda zai ɗauki wannan littafin ya shige da shi rami ya hana al'umma duk da irin wannan ne za ka gane matsalolinsu kuma ka tabbatar da abin da muka faɗi a cikin karatunmu na littafin alintisar lissahabi wal'al na cewa shi'a yahudanci ne ba yahudan nan abdullahi dan saba ya kafa wannan addini na shi'a kuma ya yi wannan aiki da manufan ya gurɓata addini dukkanin shi ne a waye gari al'umma ba su da wani tsari da za su gudanar gaba ɗaya sai ta hanyar wannan addini na yahudanci allah maɗaukin sarki ya kiyaye to bayan da malin ya kawo mana kasu ƙasu zahar yanda aka kalubalance su aka kada su har ƙasa da cewa au idan ya tabbata su na abubakar da umar da usman sun canza alkur'ani ai ba ali ya fara khalifanci ba ballantana a ce wucewan ali ne aka canza su ne suka fara yin khalifanci ali da ɗanshi hassan suka biyo baya shin sun gyara in sun gyara ina gyararren? ran in ko ba su gyara ba haka suka ci gaba to ko dai wannan maganan taku ta zama ƙarya ko kuma dama shi ma sai da na ali ya mara ma ƙarya baya na canza alkur'ani ya ci gaba a kan yadda waɗanda suka gabashe shi suka tsaya to kenan in haka ne hukuncin da za ku yi masu to ku saka shi a ciki kowa a duniya ya amince da cewa in akwai tabbacin cewa an canza alkur'ani sayyidina ali ba zai bar alkur'anin nan ba ba tare da ya gyara shi ba sannan yaƙan waɗanda suka canza alkur'ani ya mahimmanci a wajen sayyidina ali sama da yaƙan mutanen sham wanda yake da matsala da bambancin fahimta da su dangane da abin da ya shafi mubaya'a alkur'ani ya fi wannan su dubun dubata amma kaga sayyidina ali ya shekara biyar da wata tara yana khalifanci amma bai haka ba to wannan yana alamta abin da malaman shi'a suke faɗi gane da alkur'ani wannan ƙarya ne ƙarara makirci ne na yahudu sannan ɗan shi hassan ya zo ya gama halifancin nashi bai wannan aikin ba kuma har allah maɗaukin sarki ya tsare wannan alkur'ani har zuwa yinin namu yau ba taɓa samun harafi ko kalma ƙwaya ɗaya ya canza cikin shi ba wanda da malamai da jahilai da arna da musulmi kowa ya shaida haka an taba tambayan wani mawaki da cewa ka yi waƙa yau ka maimaita ta sai muka ji akwai bambancin kalmomin wak'anta ta da da wak'anka ta yanzu ya baka iya keke da keke ba shi da kan shi ce ƙur'ani ne ƙur'ani ne kuma ina da yaƙini wannan mawaƙin da za ka ba takarda da alƙalamin rubutu ka ce ya rubuta maka alifun zuwa yawon ba zai iya ba da za ka ce rubuta sunan shi da kowane irin yare ba zai iya ba amma ya san alkur'ani ba zai canzu ba yadda yake aka yake to amma saboda batan basira da lalacewa da gurɓacewan tunani na 'yan shi'a zuciyarsu da iliminsu suka iya amincewa da yarda na cewa alkur'ani wai an canza shi allah maɗaukin sarki ya kiyaye bayan da muka yi wancan bayanai malam sai ya ɗauko mana tukulluman bayani wanda zai durmusa hancin 'yan shi'a a ƙasa yake cewa wa hatta al-munsafina min ulama il-yahudi wan nasara malam ce har masu adalci daga cikin malaman yahudawa da nasara zakaru bi annal qur'ana ghayra muharraf su sun tabbatar sun bayyana cewa al-qur'ani ba canza shi ba bi ziyadatin aw nuqsan ta hanyar ƙari ko rage ba abin da aka yi ma alkur'ani ƙur'ani ba canza ba ƙur'ani bai canzu ba ba a mai ƙari ba kuma ba a mai rage ba aksa ma ya ƙolo ho shi'a wannan shine akasin abin da malaman shi'a aka same su suna faɗi allazina yadda'una islama wanda wai su suna da'awan musulunci musuluncin da malaman shi'a suke cewa suna yi wai ne domin ga yahudu da nasara masu binciken cikinsu don kasan yahudawa da nasara sun kutsa sun sa maganan hangen nesansu cikin musulunci wai suna hange su gano wai menene musulunci ya kunsa to waɗannan masu bincike nasu sun yi bincike akan alkur'ani sun tabbatar babu littafi irin shi har suka tabbatar da kai wai wannan wani irin hamshakin littafi ne ko musulmi suke da shi ya kwashi irin waɗannan dubunnan shekaru wai babu wani bayani na iya canza daidai da harafi kwaya ɗaya wannan abin ya ba su mamaki wannan abin ya ɗimauta su mu kuma sai bai ba mu mamaki ba sai ya ƙara mana ƙarfin imani ne domin allah ce inna na hannu na zalna zikara wa inna lahu lahafizuna mu ne muka saukar da alkur'anin nan sannan babu wanda muka ɗaura ma aikin kare shi da tsare shi Allah ya ce mu da kanmu ne za mu abinmu don ya ƙara amintar da mu alkur'ani littafin Allah ne alkur'ani ya samu tsaro daga Allah aikin da waɗannan sahabbai suka yi a lokacin da suke raye bayan da annabi ya bar masa amanan alkur'anin nan sun cika aikin nan cib da cib Allah ya saka musu da alkhairi an waye gari makiya na gaske sun tabbatar da wannan ya kolul alimul faransi mala ya ce akwai wani malami daga cikin malamin yahudu ba faranshi ne wanda ake ce mashi lobilo yana cewa innal qur'ana huwa al-yawm al rabbani ya ce kun ga alkur'ani a wannan zamani namu shi kaɗai ne littafin Allah mun gano wannan da kyau ku ya ce innal ƙur'ana huwal yawmul kitabin rabbanil wahid ya ce shi ne kaɗai littafin Allah gyalɗin da allazi laisa fihi ayyuta gayyurin yuzkar wanda babu wani irin canji da musanyi koyaya da wani ɗan adam zai iya furtawa ya faɗi wanda alkur'ani ya iya samu wannan cikakken ba yahudi ne ba faran shi wanda sun yi binciken keke da keke kan alkur'ani don su tabbatar shin wai akwai wani canji ko musanye da ya samu alkur'ani ko kwaya daya suka tabbatar da wannan babu allah madaukin sarki ya samu dace wannan bayani malici duba littafin madakhal ilal al karim shafi na arba'in na addoktor muhammad abdullahi ras wanda darul kalam bi a shekara ta 1413 suka buga littafin kun ga wannan abin da wannan ba yahudi ya faɗa mu wannan ba shi ne a mu dangane da wai muna jiran sai sun yi bayanin alkur'ani ba canza shi ba bayan da muka tabbatar da abin da yake shine tabbas na ilimi na addini na malaman musulunci da mai da martani ga waɗannan ƙazaman to shi ne aka ɗauko wannan bayan aka ce jifa har waɗanda ba mu ba suna ganin ku wawaye ba ku san me kuke baya ko 'yan shi'a allah maɗaukin sarki tsare mana imaninmu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum